To jama'a barkamu da warhaka daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. an fara gani a ƙasa bayan ganawa ta farko a cikin fiye da shekaru biyu tsakanin manyan jami'an koriya ta arewa da ta kudu koriya ta Arewa ta ce za ta je wasannin olympic na hunturu a koriya ta kudin akwai rahoto daga siriya kan halin da jama'a ke ciki a wani yankin da aka yi wa ƙawanya fiye da shekaru hudu kenan me yasa ne mutane a uganda ke zumuɗin saka jari a kuɗin gizo na bitcoin duk da cewa ba shi da tabbas a kasuwanni koriya ta arewa da ta kudu sun amince su yi shawari ta fuska soja da rage zaman ɗarɗar a iyakarsu bayan ganawa ta farko a cikin shekaru biyu da manyan jami'ansu suka yi koriya ta arewa za ta kuma tura tawaga zuwa wasannin olympic na hunturu da za a yi a watan gobe a koriya ta kudu za a kuma koma tuntuɓa juna kai tsaye ta waya hakan harkokin soja ƙadai rahoton abdulwasiu hassan A yankin da babu sojoji cikinsa da ke tsakanin Koriya ta Arewa da ta kudu yanayin da ake ciki bisa al'ada na fito na fito ne, amma a yau wani abu daban ya soma faruwa. Wata babbar tawagar jami'an Koriya ta Arewa na tunkarar bangaren Koriya ta kudu domin yin wata tattaunawa a hukumance ta farko a cikin shekaru biyu. Shugaban tawagar Koriya ta Arewa Ri Song Wang ya ce ya zo ne da fatan cewa za a gudanar da tattaunawar cikin yanayi na gaskiya da aminci mutanen koriya ya ce suna da kyakkyawan fata a watan gobe ne za a buɗe wasannin olympics na lokacin hunturu a nan koriya ta kudu wanda zai bada damar rage zaman ɗarɗar a yankin koriya ta arewa ta tabbatar da cewa za ta aiki da tawagar zuwa wajen wasannin ana kuma tunanin cewa 'yan wasannin ta ka iya kasancewa wajen bikin buɗe gasar tare da takwarorin suna koriya ta kudu a wani mataki na inganta dangantaka a tsibirin da yake da rabuwar kai ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu ta ce za a iya ɗage takunkumin da aka ƙaƙabawa koriya ta arewa na wucin gadi har yanzu dai koriya ta kudu da amurka na gudanar da wani atisayin sojin haɗin gwiwa kamar wannan kuma hakan wata barazana ce ta zahiri ga gwamnatin koriya ta arewa kuma mai yiwuwa hakan shine dalilin da ya sa koriya ta arewan take son a tattauna wasu dai sun yi imanin cewa wannan ka iya yin sanadin wata tattaunawa tsakanin koriya ta arewa da kuma amurka to za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shahinmu na intanet bbc hausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. wata majiya a siriya ta shaida wa bbc cewa a kwanaki goma da suka wuce sojojin gwamnati tare da goyon bayan rasha sun kai hari a wasu cibiyoyin lahiya goma a arewacin kasar kusan shekaru hudu da rabi kenan da dakarun siriyar suka killace yankin na gabacin guta wanda ke hannun 'yan tawaye dubban jama'a na cikin halin kakanikaye a wurin kamar da yadda za ku gani a wannan rahoton na ibrahim mijin yawa inda wasu hotunan ke iya tada hankali A yankin gabashin Guta da ke hannun 'yan tawaye ba mabamin gwamnati ne suka rusa wannan ginin. Masu aikin ceto sun ta zaƙulo yara ɗaya bayan ɗaya. Masu aikin ceton sun rarrafa ta cikin ƙasan ginin da ya rushe domin shiga can cikin ginin. An baiwa Remus mai shekaru uku hannu, ta samu tsira. amma kuma ta rasa kusan kowa nata. Mahaifanta da kuma 'yan uwanta biyu duka sun mutu a nan. sojojin gwamnati sun kwashe kwanaki sama da 600 suna yi wa yankin gabashin gutan ƙawanya saboda kusancinsa da birnin damascus gudun abin da ka iya baiwa 'yan tawaye damar shiga birnin kowane yaro guda cikin yara goma a nan na fama da tamowa amma mai watanni sha uku a duniya na fama da yunwa tun ma kafin ta zo duniya haka jikinta yake tun lokacin da aka haife ta ba na samun wadataccen abinci a lokacin da nake da cikinta kuma likita ya ce tana buƙatar abinci mai gina jiki wannan dai ita ce matsalar rashin abinci mai gina jiki mafi muni da siriya ta taba gani tun lokacin da aka soma yakin majalisar ɗinkin duniya dai ta nemi da a bari a kai ɗauki ga mutane 500 da ke matuƙar buƙatar kulawa ta lafiya da suka haɗa da gwamman yara amma mutane 29 ne kawai aka bada damar fitowa da su siriya dai ta ci gaba da lugudan wuta da kuma kafa shingaye tana kuma so ne duniya ta imanin cewa tana kusa da samun nasara to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci shugaban 'yan sandan kasar da ya koma yankin tsakiyar kasar daga abuja domin magance har-haren da ake ta kaiwa a can a makon da ya wuce fiye da mutane 80 sun hallaka a tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma a jihohin benue da taraba zanga-zanga ta barke a hartun babban birnin sudan da wasu yankunan kasar bayan gidajen biredi sun ninka kudin biredin rahotanni sun ce gwamnati ta mayar da murtani ta hanyar yin kama-kaman jama'a da daren mikiya kan kafofin yada labarai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a zimbabwe tana bincike akan ko uwar gidan tsohon shugaba mugabe ta samu digirin digirgir ta hanyar da bata dace ba a 2014 an ba grace mugaban digirin ne 'yan watanni kacal bayan ta shiga jama'a yunkurin da ta yi na gada shugabanci daga mugaban shine ya janyo aka kore shi daga mulki a shekarar da ta wuce To a yanzu haka kudaden dijita irin su kudin giza na Bitcoin sun dauki hankalin jama'a a sassa daban-daban na duniya. a wasu bangarorin afirka jama'a na ganin cewa irin waɗannan kuɗaɗen suna sauƙaƙa cinikayya tsakanin ƙasashe ko kuma idan mutum na sanya aika kuɗi to wasu mutane kuma a uganda sun gano hanyar kuɗin cewa nan da nan ta bitcoin ɗin to amma ba a nan gizo ke saƙa ba kamar da yadda za ku gani a wannan rahoto na habiba adamu kamar in uganda da dama a kullum fis akwari tana neman sabbin hanyoyin samun kuɗi bayan ta jaraba sai da tufafi da ba da lamuni yanzu ta zuba jarinta a kudin gizo na bitcoin tun cikin watan agusta ta sayi kudin gizo da darajar su ta zata dala dubu daya kuma yanzu haka jarinta ya ninninka lokacin da na fara saka jari a fannin kudin gizo na bitcoin burina shine in samu karin kudaden shiga amma yanzu da jarin ya ninninka ina son in sayi mota da fili da kuma gina gida babu dai wanda ya san ainihin yawan jama'ar da suka mallaki kudin gizo na bitcoin a uganda amma alamu na nuna cewa yawan su na karuwa yanzu hadarsa ake dauka akan kasuwar hada-hadar kudin gizo na bitcoin Idan babu guraben aiki a masana'antu da kamfanoni waɗanda za a ba dubban matasa da ake yayewa daga jami'o'i, to wannan wata mafita ce. To sai dai yayin da wasu ke samun riba a irin wannan kasuwanci, wasu kuwa asara suke tafkawa. I lost everything. I, I Na rasa dukkan jari na, na tafka asarar ce cikin sa'o'i biyu. A irin wannan kasuwanci na kuɗin gizo, za ka iya samun riba ko kuma yin asara cikin sauƙi. Yayin da wasu 'yan Uganda ke kallon wannan sabuwar sana'a a matsayin wata hanya ta samun kuɗi a nan gaba, hukumomi sun ce tana da haɗari, kuma waɗanda za su iya juriya asara ce kawai ya kamata su rungumi sana'ar. To a fagen wasanni kuma Manchester City tana karawa yanzu haka da Bristol City a matakin harko na wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin League na Ingila. A halin da ake ciki babu wanda ya ci kwallo. Manajan Man City Pep Guardiola yana neman ya ɗauki kohuna hudu a wannan kakar wasannin. To sai dai a yau sai ya yi da gaske saboda Bristol ba kan wallasa ba ce. Ita ta hitar da Manu a zagayen da ya gabata. club din arsenal zai ci ɗan wasan tsakiyarsa alex iwobi tara idan har ta tabbata cewa ya je wani fati sa'o'i 36 kamun kashin da suka sha a ranar lahadi a hannun nottingham forest a gasar cin kofin fa shahukan sada zumunta sun nuno wani da ake jin iwobin ne yana cashe a a fatin a london da sanyin sahiya asabar ba za a ladabtar da club din Cagliari na Italiya ba bayan da magoya bayansa suka yi wake-wake na nuna wariyar al'umma. Dan wasan tsakiyar Juventus Blaise Matuidi shine ya koka da cewa an yi masa kalamai na nuna wariyar launin fata a karawar da suka yi da Cagliari ran Asabar. Club din ya nemi a ahuwarsa. To za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc bbchausa.com. To amma yanzu ni Ashatu Musa ke sha sai an shi ku daga nan London.